Karfe biyar da minti arba'in da biyar Sido Kalangu ke magana da lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin maimakon labarun za ku yi cewa dimbin kaji ne aka kashe a wuraren da aka samu bullar cutar masassarar tsuntsaye mura tsuntsaye a cikin waɗansu yankuna na ƙasar Nijar. Tuni gwamnatin Nijar ta ɗauki aniyar biyan masu gidajen kiwon kaji da abin ya shafa diya. A yamai yaren da suke fama da matsalar rashin gani an rubuta su a makarantar Soli Abdurrahman domin shirya masu shiga a makarantun boko. A ɗaya ɓangare rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan sakamakon haƙar ma'adinai da ba kan bisa ƙa'ida ba. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Biyo bayan bullar cutar mura tsuntsaye a cikin waɗansu yankuna na ƙasar Nijar da yawan kaji ne ma'aikatar kula da kiyo ta kashe kuma gwamnati ta ɗauki aniyar baiwa waɗanda abin ya shafa diya sai dai suna buƙatar a biya su diya da zai haura barnar da suka samu. Shebo Gaure shine shugaban masu gidajen kiwon kaji a hirarsa da Asumana Shina. Biyan diyar daga baya ne yanzu idan kun ga alamomin to sai a yi kokari a sa murya ga mahukunta don an mutum ya kashe su da kanshi mafi yawan lokuta da ya akan ga ba jibjin binnewa ba ake kai su kasuwa ne ake kaiwa shi ko wannan babban haɗari ne na baza cutar alhali ko an hukuma ne ta hanyar ma'aikatunta da suka kware a kai kokari za a yi a dusar da cutar nan inda take farashin in kun diba shekaru goma sha takwas da suka wuce zuwa yau ai ba kaɗai ba ne ko da ƙyanƙyasar rana ɗaya a yau mu masu renansu yakan zo mana a farashin diyar da ake bayar kusan jika da arba'in ita ko kaza bayan wata biyar zuwa shida ba za a same ta ba a jika da arba'in yau a jika hudu take kuma diyar jika da arba'in ne ake bada don haka muna buƙatar a yi ƙoƙari a dibi wannan farashin diyar. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus regardant par rapport à cette grille de Nau'ukan dabbobi da ke rayuwa a muhallinmu suna taka rawar gani na daidaita muhallinmu kamar yadda ƙwararre a kan ilimin halittu na ƙungiyar masu kula da kare halittu ya bayyana ya ƙara bayyana mahimmancin waɗannan halittu a cikin yanayin muhallinmu. Dr. Seno Abdulaziz a hirarsa da Hilatu Sumana. Muhallin halittu an yi shi domin rakiyar ɗan adam idan kuka duba cikin daji dabbobi kamar giwaye suna zama kamar 'yan kwana-kwana na daji idan sun ga wuta suna zuwa su kashe ta haka dabbobi kamar dorinai nau'in dabbobi ne da ke taimakawa wajen yawaita kifaye domin inda suke yin ban haya za ku ganin kifaye ba su nisa domin a ciki akwai abincin da kifaye suke samu angulu su ma suna matsayin masu share muhalli idan akwai gawakin dabbobi a mayanka ko a mahauta suna nan domin wanke muhalli za ku ganin wata gawar dabba tana nan a ce ba ta rube ba domin suna ba da gudunmuwarsu suna tsare akwai masu kula da idanu akwai masu taimakawa wajen hwahe cikin dabbar domin baiwa saurayin amfani da wannan albarka A wannan shekara yara talatin ne da suke fama da matsalar rashin gani da aka, aka rubuta sunayensu a makarantar Soli abdulrahman da ke na Yamai, wanda tamkar wani mataki ne na shirya musu shigar da su a makarantun boko a cewar daraktar makarantar Rabi uwar gida Ibrahim Ahirata da Adama Dawaki. Nous avons sept classes. Muna da aji bakwai, a cikin su muna da aji hudu na sai e, sabin ɗalibai da ke zowa lakwal cikin ajin share waje. Don mi ajin share waje, saboda ana kawo kowane irin ɗalibi. Abu na farko, yaron baya gani, akwai ɗaliban da iyaye ne ke musu komai, amma akwai kuma ɗaliban da a gida ana koya musu komai da komai. Su wa'annan babu wani irin bambanci tsakanin su da yaron da baya da na kasa. Saboda shine muna buƙatar ajin share waje don sanin wani irin ɗalibi ne muke fuskanta. saboda sai an koya musu yadda za su yi tsarki yaya za su yi yawo a cikin aji a cikin makaranta ban ɗaki wajen cin abinci da wajen kwana duk wannan abubuwan dai da sauransu sannan sai a saka su a cikin ajin e. sai A shiya ne masu ruwa da tsaki a kan sha'anin makarantun boko a Nijar suka yi wani zaman taron tuntuɓa a wajen wannan zaman taro ƙungiyar iyayen ɗalibai sun yi amfani da damar domin jaddada aniyar su domin ɗalibai 'yan makaranta su yi karatu a cikin yanayi mai kyau. Wisiliman Rasratan shine shugaban ƙungiyar yayi wa ada ƙarin bayani. nous structure matsayin mu na kungiyar uwayen 'yan makaranta aikin mu shine na rakiyar gwamnati in ba ku misali a bangaren kwamitocin kula da ci gaban karatu uwayen 'yan makaranta su ne suke zuba kudaden wannan rakiyar domin idan sai an jira gina dakunan daukar darussa za a iya cewa akwai makarantun da za su kare shekara ba tare da sun fara darussa ba kuma miliyarorin sefa ne ake tattarawa ma'aikatar ilimi ta san da haka gwamnatin Nijar ta san wannan kokari bayan haka kuma muna na muna wadda kayan uwayen 'yan makaranta bisa yaya ya kamata mutum ya raki ɗansa ba wai rubuta yaro ba cikin watan oktoba da kuma jiran watan juni domin tambayar sa abin da ya faru ya kamata a bi yaro cikin karatun sa. a sa masa kulawa wajen girmama al'adu domin muna halarta a yau ga taɓarɓarewar al'adu da ke haddasa tashin hankali domin ba mu san da wannan ba da muke A ɗaya ga watan Janairu na wannan shekara ne aka zaɓi Dr. Isa Gado Sabo sabon sarkin mayahi a cikin yankin jihar Maraɗi. Sabon sarkin ya bayyana irin gurin ayyukan da ya saka a gaba a masarautarsa ta mayahi a hirarsa da Isufu Shebu. tsoho ya iya kana shi kokari amma daga baya da ke tsoho ya kawo girma ya kama ya jima ba ta kewa kenan sai an kewa a ganin wasu matsalolin da suka yi wani fasari ne ya kai kuma a ɗauka a yi tahiya da zamani tunda lokacin da ya hau ko ba ki babu garin mai yanzu ko rajin babu jinsin da babu na wurin to kun ko dole sai aiki da wani zamani to yanzu a yi wannan aikin da zamani da shi ya zamana shi sarkin gargajiya yana ƙarƙashin da na gwamnati ta bada kuma yana wakilin jama'a su kenan ya za a sasanta wannan abu a kare haƙƙin kowa sai kuma a ɗaya ɓangare a bisa babbar hanyar doso dogon dutse a jiya da maraice ne waɗansu motoci biyu suka yi ma haɗu tsakanin wata motar hais mai ɗauke da fasinjoji da wata babbar motar ɗaukar kaya mutane hudu ne suka rasa rayukansu waɗansu suka jikata ga abin da waɗanda suka tsira a wannan haɗarin suke bayyanawa a hirarsu da nana hadisa hassan Motar 19 plasti daga bangu ta Yolodi za ta yi Wacan kuma irin motocin nan ne na kasar Benin. Talam ce dauke da lodi za ta wajen dogon duci. Shi ne talam din wasu sun ce kwana yake, wasu kuma sun ce rami ne ya kaucewa. Hakan ya sa suka karo gaba da gaba. Wata matar tun nan ma rasu. Direban shi ko an ce shi ma ya rasu. Don akwai mahaifi na cikin motar. Kafafun shi biyu duka sun samu karya. Ina cikin motar jiya mun tashi daga bangu ni ya mai zan. zan zo mun wuce kasuwar hatsi kaɗan mun kai zanturi ne haɗarin ya faru tun da haɗarin ya faru ban sani ba lokacin da na ankara sai da na ji hayaniyar mutane suna ƙoƙarin tada mota na ga mutane ɗaiɗai jiki na kaɗai ke ciwo da tafin ƙafuwa na ni ɗalibi ne na fito daga hutu zan je ya mai domin koma makaranta gaskiya kayan musulunci Sarkin 'yan kokowa na wannan shekara Kadiri Abdu da ake kira Isaka Isaka da ya lashe wannan takobi hakaro na hakaro biyar a kokowar gargajiya a jiya ya samu babban tarbo a mahaifarsa da ke gaya Asimu Abarshi Prefet ɗin Gaya kuma shugaban tawagar 'yan kokowa na jihar Doso a wajen kwamɓalar kokowa gargajiya da ta gudana a Difa ya bayyana gamsuwarsa a hirarsa da Fadel Alu. Tare da taimakon Allah mun sake maido takobin ƙasa na kokowa, kuma daman mun je ne ɗauke da gurin ganin haka tasa cewar za mu maido wannan takobin a dosu. Kuma manufar wannan kwamfalar daman shi ne tabbatar da cuɗanya 'yan uwantaka a bitta zaman lahiya da haɗin kai tsakanin matasan Nijar. Mun gode wa Allah dan da muka je can tawagar doso an yaba da halayen da ta nuna sosai ta gwada wasa ce suka zo kuma cikin jin daɗi. a duk gamin da suka yi da 'yan uwansu 'yan kokowa na wata jihar al'ummar jihar Dos ta nuna mana lalle hakika tana goyon bayan zakaranmu isaka isaka kuma tun da muka baro difa duk garuruwan da muka ratso jama'a ta yi tururuwa ta fito da ƙwanƙwanton ganin isaka isaka da sun ganshi suka yi ta taba mashi lamarin da ke nuna har yau shi ke kan tobar zakarar ƙasa ba na jihar Dosu ba ko ne ga To yanzu sai rahotonmu na musamman, ƙasar Nijar a shekara 2018 wajen wuraren haƙar zinariya 200,000 ne hukumomi suka tantance waɗanda da yawa daga cikinsu ana yin aikin ne ba bisa kan ƙa'ida ba. kuma masu aikin haƙar suna amfani da wani sinadari da ke da illa ga muhalli da kuma lafiya al'umma duka da akwai waɗansu hanyoyi na gari da ba su da illa ga muhalli a cewar masana ga rahoton rahilatar sumana da abdulmumuni yanli. Ƙasar Nijar bisa neman abinci wasu matasa na tururuwa zuwa wuraren da ake tunar zinari. Kusan mutum miliyon ɗaya suka dogara ga wannan aikin a faɗar harabar ministan ma'adinan ƙasar Nijar. Haɗa da masu ginan ramu, masu wanke dakar da 'yan kasuwar kamar wa'anga matasan. Daga doso na je kuma ban aikin zinariya. Lokacin rantiri ya kasanto ina so in zuba firife. Zinariya ita ce aka ce gaba mutum kuɗi kai tsaye. Na ta yi tamu libiri bulan jingo, gwamnati ake sinadarai na kuma ta yi mali ta wata ran a samu kuma ran ba a samu. Sinadarai kamar masu nau'in cyanide ko kuma mercury su ne masu tuna zinarin ke amfani da su sinadarai ne masu cutarwa ga dan adam da kuma mahali. Dr. Saini Abdulaziz na ƙungiyar kasa da ƙasa ga kiyayewar yanayi EECN Niger. Suna lalata yankunan mu masu damshi wurare da ake kira ramsar Yankunan masu damshi suna kumshe da halittu da dama kamar itatuwa, dabbobi da sauransu. Wurare masu ruwa suna kafewa wata barazana ce ga al'ummomi idan gurbatar yanayi na karuwa za a samu yaduwar cututtuka domin sinadarai masu guba na shiga cikin abinci dabbobi na cin abubuwan mu kuma muna cin dabbobin shi yasa a yau mafi yawan mutane ba su da lafiya wani lokaci ba ma san ko ne ba wannan matasan suna da sani kan hadarin da ke ga wa'annan sinadaran da suke amfani da su asumanu rufa'i dalibi da ya je jarraba sa'arsa a sansanin tuna zinari na samira akwai waɗanda ga saba daga bakin su su kare lahiyar jikinsu kuma kuma yawancinsu babu mai sa diabetes daga ƙarshe sai ka ga mutum na tari da an kai shi likita sai ka abun kamar karuwa ne yake dole sai an ɗauka an kashi gida an ka gabata a kashi ofita ya kamata ce an samu kaya waɗanda za a sawa domin mutum ya kara lahiyar jikin Duk da haka akwai hanyoyi mafiya mutuntarwar muhallin David Baratu jami'in bincike a tsangayar bincike domin ci gaba ERD. A bayyane yake ba ko da yaushe ne dubarun suke da inganci kamar waɗannan sinadarai masu guba ba kenan akwai matsaloli wajen aiki da waɗannan dabaru a cikin al'ummomi masu haƙar zinari dole sai an saka kuɗaɗe a yi bincike domin a samu dabaru mafi dacewa da muhalli muna aiki kan waɗannan batutuwa akwai hanyoyi sai dai watakila ba su inganta ba gaskiya ne idan ba a samu wani amfani mai yawa masu haƙar zinari za su gwammace su ci gaba da aiki da dabaru masu haɗari ga lahiyarsu a ƙasar Nijar banda tabarbarar nau'in yanayi shimfiɗar karkarun da ake tunar zinarin haka zalika akwai rashin kwanciyar hankali a wa'annan wuraren To madalla jama'a masu saurare studio Kalangu karshen labarun kenan ga Hasumi Guruza ya shiryo inda zai kawo muku labarun zabarmanci a yi sauraro lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.